Ka, ka gana son gata. Eh, ba shi wa. Ka Halo? Ina jin ka. Na wuni. Lafiya kalau. Ya gida kwanadi. Lafiya kalau. Kwana biyu ban mun ji shiru-shiru ya aka yi ne. Eh, ka san abun da mutum bai yi samanin shi ba, in an kira shi dole ya firgita. Haka ne. Eh, eh so yanzu definitely mai gida na ce maka za ku samu kuda hannunmu na maka karya na ga Allah. Me kaje? Na ce maka za ku samu kudi a wajenmu gaskiya na maka karya. To kana ji ba? Ina jin ka. To yanzu ku ba za ku bada ba. Mai gida da da kudin za mu bada babu ne. Kana ji ko? Ina jin ka. To da ashe ma mu don kawo mana kaga yadda aka biya mu aka ba mu sai mu do gida mun je aka ba mu lamba. Wanda ya ba ku namban ku ce shi ya ci uban shi. To ba biya mu aka yi ba. Duk wanda ya wanda ya biya kudin ku ce shi ya ci uwa shi wanda ya ba ku namban ku ce shi ya ci uban shi. Kana ji ko? Ina jin ka. Ba magana zagi mu ba wai a wurin ba mu ka fara. Kai da da kullun zamu kine ku dela ta muna waya da Allah. Dole ne kullun kullun uban ku ne. Me kaje? Abin da za ku yi mana ku yi in za ku zo da kai ko za ku zo da helicopter ne sai kun zo muna nan muna jiran ku sai kun zo kun ba mu ajiya ne. A wurin ko? Eh sai kun zo muna nan muna jiran ku kun ba mu ajiya ne kudin uban ku ne. Za ka ci uban kan mun zo jiya mun yanka ka. Sai ka zo ka zo ka yanka uwarka. Yankan ka za a yi kamar yadda aka yanka rago. Sai ka zo ina nan na jiran ka ɗaki na sai ka zo. in kuna in kuna fatan kuna da bindigogin min kuma in kun zo anguwa ku hamsin ko mutum da wallahi ba zai fita ba sai kun zo to bangiji Allah kawo mu amin sai kun zo kuma in ba ku zo ba ka ci ubanka don ubanka ka tanaji abin nan lalle yau ga wannan ne ku na gara in ba ka zo ba ka rena uwaka ubanka ci uwa shi ban kawai kunu wor kule. alo na chuka wawa ne hona ne kana taro kai ji na so shi hankali kuna kira na rana da so no ji na ku a hankali kudin adashe ne aya kudin adashe ne ba mu da masarafa a gida mu kwashe mu kenta so a sai da kawo muku sai mun nema kudu wala ina jinka Ka ne duniya hankali. Kai da da da ji da ba ma bi duniya hankali da na zage kan sun tuni. Ka kira ni yau na ce maka na gona. In na dawo gida zan ce zame su mu zo na mu yi magana. Sai ka kira ni misalin karfe bakwai. Yanzu karfe nawa ne? To kana ji na ko? Ina jin Na ji kuna magana da wannan wani magana da ban ji daɗin shi wa. Eh. To yanzu ka ce kaje ago ne kare da ya wuri ka sala da aljanna eh? ta fi kusa ma yanzu da ni ku zo yau ku kashe mu eh? ku zo yau ku kashe mu yau ah, na irin ku sai kun zo ba haka wani kai haka ne sai kun zo kai ci kudin nan ba za mu kawo ba kun ci ubanku